Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina 'yan kasuwa suke ne? Ga dama ta samu, ga wasu ni'imomi da yadda za a yi ka samu dacewa idan kai wa'annan addu'o'i daga bakin Sheikh Muhammad Albani Gombe. A yi sauraro lafiya, kar ku manta ku danna subscribe ku danna gararra. To ita wannan idan ka yi ta annabi ce waye bari maimaita ta yadda ya faɗa. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in annabi yace idan kai wannan lokacin shigar ka kasuwa za a dubi zunubanka guda miliyan ɗaya za a ce an watsar da su gefe za a nemi manya-manyan lada masu girma guda miliyan ɗaya za a antaya ma a cikin akawun ɗinka amma fa a cikin wannan addu'ar ba abin da ka roƙi Allah baka ce Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba wasa Allah kai kawai ka ce la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai waye sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ba shi da abokin tarayya an gane ko lahul mulku mulki na waye na Allah ne walahul hamdu godiya ta waye ta Allah ne sai ka ce ne yuhuyi wa yumitu Allah shi ke kashewa shi kuma ke menene rayawa sai ka ce wa huwa hayyun shi rayayye ne la ya mutu baya mutuwa sai ka ce wa huwa ala kulli shay'in qadir shi akan komai mai iko ne biyadihi alkhair sorry na biyadihi alkhair alheri gaba daya tabbata a hannun Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shine iko ne akan komai wannan kalmar da duk ka faɗa mai ka roƙa a gurin Allah cewa Allah ban kaza babu wasa Allah kai ka kamba sha'anin shi sai Allah ya ce to an kankare ma zunubai guda miliyan an baka lada guda miliyan ɗaya to sirrin samun abin hannun Allah shine wasa Allah da kamba masha'aninsa ba yawan Allahumma kaza kaza kaza ba ita ma ba laifi a yi Allahummomin nan duk kai ta yin su amma babban sirrin samun biyan bukatar a gurin Allah shine ne wasa Allah da kambama sha'aninsa in za ma kai sauran addu'o'i ka yi amma dai ka dinga yin wannan akwai wani bawan Allah da na sani shi ba kasuwa yake shiga ba saye da sayarwa amma saboda falalar wannan addu'ar kullum gari ya waye idan ya fita kafin ya tafi ofis sai ya je kasuwa kawai ya shiga ya karanta wannan addu'ar na fata a fahimta sai ya fito sai ya wuce ofis kana nan kana ta zangayi a gari ya samu lada miliyan ɗaya jama'a kuna fahimtar magana ai na faɗa muku na ce ba gidaje a abin nan a rayuwa shine ba gidajen addini duk gidadancinka a rayuwa matukar baka gidadance a addini ba wallahi kai waye ne matukar kuma ka gidadance a addini duk wayewarka duk sanin ya kamata ka kai shugaban gidadawan anguwarku da garinku da jiharku ne gaba ɗaya to wayo na asali shine wayo a sunnar annabi muhammadu amma ka iya shiga ka iya fita ka iya kaiwa ka iya komowa ka iya hira ka iya taɗi ka iya musu da kaye a magana duk ka iya wannan wallahi in baka waye a sunnar manzan Allah baka yi gaula ne ba ku yadda ba to Allah ba mu ikon kiyayewa to wannan shine saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan faɗi wannan subhani rabbiyal a'ala a sau uku subhani rabbiyal azim sau uku a wannan hadisin kuma na uku batu dan amir yana cewa subhani rabbiyal a'ala, a subhani rabbiyal azim wa bihamdihi sau uku subhani rabbiyal a'ala wa bihamdihi sau uku to gaskiyar magana kalmar wa bihamdihi Allah ya saka da alheri amma sunnar manzan Allah ba tabbatar da shi ba